بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله <coughs> أبديا قالوا إن شاء الله يوزا متاشي سورة القلم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ضل عن نعم بسم الله الرحمن الرحيم wannan ita ce sura ta 68 Allah subhanahu wata'ala <clears throat> ya ce nun wato wannan harafi malaman tafsiri sukan kai su komo akan surorin da aka bude da irin waɗannan waɗannan haruffa amma dai fassara mafi kyawu shine a jingina ma Allah subhanahu wata'ala sa cewa cikakken wanda ya san abin da ake nufi da wannan to shine Allah subhanahu wata'ala wal qalami Allah na rantsuwa da alkalami galibi <clears throat> idan Allah ya bude wata sura ko kuma wata magana da rantsuwa ana so ne mutum ya bude kunnen shi ya ji wani sako zai biyo bayan rantsuwan wal Allah na rantsuwa da alkalami shi alkalami wannan alkalami kamar wanda suke da wannan littafi da ke gabansu malam ya rinjayar da cewa zahirin magana shine jinsul kalam jinsin alkalamin da yake rubutu da shi shi ake magana shi ko jinsin alkalami jinsi uku ne shi ya fi shahara duk yake akwai wani jinsin da ba cika maganansa ba na hudun jinsin farko shi ne alkalamin da Allah subhanahu wata'ala da kansa ya halicce shi kuma ya umurce shi da ya rubuta ka'inat ya rubuta kaddara da ka'inat sannan jinsi na biyu jinsin alkalamin da mala'iku suke amfani da shi wajen rubuta ayyukan bayi da sauran su ma nasu aikace-aikace jinsi na uku shine alkalamin da ɗan adam ke amfani da shi akwai alkalamin malamin makaranta akwai alkalamin likita akwai alkalamin kaza akwai kowa da irin nashi alkalamin da yake aiki shi to jinsul kalam a dunkule to shi mai wannan littafi ya rinja da wannan cewa Allah na rantsuwa ne da jinsin alkalami saboda tasirin alkalami da kuma hikima da ke cikin harka da rubutu an gane ko ita wasu malamai suna cewa a'a sun da hadisi ya inganta daga abi hatim wato walid bin ubada bin sami gina cewa lokacin da mahaifinsa ya kusa zuwa gargara ya kira shi yake ce masa lallai ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa abinda Allah ya fara halitta shine alkalami da ya halicci alkalami sai ya ce ma alkalami ya rubutu alkalamin ya ce mi zan rubuta sai ya ce ka rubuta dukkan abin da zai faru har zuwa ƙarshen duniya saboda haka kafin ita kanta halittar sama sai da aka zana ta tukuna sai da alkalami ya zana ta alawin mafuz wannan babban kundin wanda ya tattara komi na halittu aka rubuta yanayin sama aka rubuta yanayin kasa da yawan halittu da waye mala'ika me zai yi waye ka'inat kenan to wasu suka ce wannan alƙalamin kada yake magana amma malam <clears throat> shi ya kare kanshi da ayoyi da wasu hadisai da suke nuna jinsul kalam ne ga baki da Allah ke rantsuwa da shi alal aqalli Allah ya ce allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam wato Allah subhanahu wataala a wata sura yana cewa shine wanda yake tabbatar da ilimi da rubutu duk ilimin da kake so ya zauna to ka rubuta shi in ko ba rubuta shi kai ba tafiya zai yi an gane ko allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam sai aka jingina wannan alkalami kuma da dan adam saboda haka to kowanne ne dai <clears throat> wato Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da alkalami shi ko alkalami lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya tashi umurni da rubuta alqur'ani hatta feke alkalami sai da ya koya musu habbansa hatta dafa tawada sai da ya bambanta musu tsakanin bishiya zuwa bishiya tsakanin ganye zuwa ganye da yanayin yadda ya kamata a dafa da ko matakin da sai dahuwan ya kai sannan alkalamin zai fi nagarta amma dai a dunkule abin da muke so <clears throat> ake so a gane a nan inda yake matakin farko mukan yi amfani da shi shine lallai <clears throat> Allah na rantsuwa da jinsin alkalami wa ma yasurun <clears throat> da kuma Allah na rantsuwa da rubutu shi karan shi. rubutu ba karmi abu ne ba <clears throat> duk ba ka raba alkalami da rubutu na gaji an ce alkalami to da magana rubutu a ciki saboda haka Allah yana rantsuwa da rubutu da kuma mahimmancin shi rubutu din ma anta bi ni'mati rabbika kai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <clears throat> game da ni'iman da mahaliccinka yema wato na annabta da manzanci bi majnun to kai ba mahaukaci bane ba san wata aya Allah ce suna cewa kai wannan wanda aka saukan ma wahayi kai fa mahaukaci ne saboda haka Allah ce a <clears throat> Allah ya kare maka ya shiga fadan da kansa yace kai ba mahaukaci bane wa inna laka ajran ghayr mamnun sannan kuma kai abin da ya tabbata gare ka kana da lada ne ladan da ba zai yanke ba domin ai kaga manzo Allah da kan yake man dalla alal khairi ka fa'ili wanda ya nuni akan hanyar alheri kaman shi ya aikata to yanzu wannan musuluncin da muke kai wa aka yi kushi da shi ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallam to kenan yanda aka daina bauta mu Allah gaba daya a doran kasan nan to daga ranan sai ladan shi ya kare na aikin da yi to a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa idan dan adam ya rasu komi shi ya kare sai abu uku <clears throat> ciki akwai ilmin yin tafawu bihi ilimin da ake amfani da shi mu ba qur'ani muke karantawa ba ilimin qur'ani muke kokari mu gane ba waye karanta da alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar ilimi ya bar ilimi kuma ilimin alqur'ani ba sura muka karanta jiya ba aw lam yara ila fa faqahum safatin wa yakbit ko ba ka ne ba ba sirri ne da ilimin ke ciki ba ai Allah da ya zari ɗan adam ya ce ba su halicci komi ba ba abin da suka tsinana sai kwafa ai gaskiya ne mun yi bayanin cewa kan Allah ya bayanin sun zuwa yanda yake bude fukucin shi ke rufewa yanda yake tashi sama Allah ya ce ba mai rike shi sai Allah inda Allah ya ga dama ba zai tashi ba to kai an ba da misali da tsuntsu ne <clears throat> duk wani jirgin sama da ka ganshi a sama wani tsuntsu aka kalla duk wani jirgin sama da ka ganshi a sama wani tsuntsu aka gani Allah ya haska kama wani wayi na ilhama ya kalli wannan tsuntsun aka samar aka kera irin wannan jirgin duk wata duk wani kere kina za gani an kwafa ne mota an ta zo tafiya za ka dace nan take numfashi nan take shan ruwa nan take kaza nan take kaza sai kallin halittar na adam dan adam aka kwafa wani wani tsuntsun da wani kwaran in ya tashi tashi daga inda yake kyak kawai zai miƙe tsaye tashi fur ya daga sama ko ba waɗannan kwarin saboda haka to wani jirgin shi ma za ka gan shi daga inda yake fur kawai za ka ya daga sama wani jirgin sai ka sai ya tafiya a ƙasa manya-manyan irin su shaho da mai za su sai sun yi gudu a ƙasa suna bugawa suna bugawa sai sai ka sun ɗaga sama duk wani abin da kaga mutum ɗan adam yayi kawai kwafa Ilimin ka iliminka ne bai kai ba <clears throat> na alƙur'ani da kuma ha'intanka da aka yaka raba ka da alƙur'ani tun cikin al'amari wato tun farkon al'amari inda muna muna da rabbi muna da alaka da ƙur'ani da kyau wallahi waɗannan fasahohin da kake ganin su sai mun kowa gane shi a to ai ko a yanzu ka kalle mu walaji walajin namu a haka musulmi baya yake ai wallahi musulmi ba baya yake ba za ka je makarantu ka je jami'o'i ka je duka wani field da ake karantawa sai ga musulmi ya yi zarra in ga ga musulmi ya ci baya shi ya sa kan shi bayan ya sa kan shi kasala amma wallahi arna ba su fi mu gane karatu ba ba su fi mu gane karatu ba za su yi mana barazana su shaƙi makogoro su daura kunguru su ta wannan amma ana zuwa aji aka fara fafatawa sai ga mutanenmu sun yi gaba Allah ka taimake mu to ina ka da muna da rafi da alkur'ani da kyau mun san manonin alkur'ani abinda za mu gano ko kurkusa ba za ka gane shi saboda haka nan <clears throat> kai game da wannan ni'iman ba mahaukaci ne kai ba wa inna laka ladaran ghayr mamnun kana da lada ladan da ba zai kare ba in har wani yanzu zai yi wani aiki a yi ta amfana da wannan aikin nasa ana samun lada in har wani zai karanta da wani ilimi ilimin shi a yi ta amfana da shi ana samun lada to ga ilimin manzo Allah ya bada yaushe ladan shi zai kare Allah ya taimake mu wa innaka la ala khulqin azim kuma lallai tabbas kai innan kana kan wasu ɗabi'u dabi'u masu kyau ya inganta hadisin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambayi iyalansa menene ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce alqur'ani magana ko ta kare qur'ani gaba ɗayan sai ka rubuta qur'ani mutum yana tafiya ta kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma sai Allah ya kalubalance su ya ce wayo wa na bi kumul maftun waɗannan ayoyin ka hada su in ka hada su sai fasara sai fita abin a matakin farko nuka ce matakin farko su da ka san tafsiri yadda yake in ka shiga cikin tafsirai sai kai yi zafi wannan ya ce kaza ga dalili wannan ya ce kaza wannan ya koma lirabi wannan ya koma balaga wannan ya koma nahu wannan ya koma turku wannan ya kawo wannan ai ta kai ai ta kai kuma mu ko muna dan haka baki ne bakin gurgudu matakin farko dan su abinda muka samu Allah samu shi albarka fasatubsiru wa yubsiruna bi ayyikum maftun da sannan zaka gani su ma su gani kurukuru cikin ku wane ne maftun waye mai ciwon hauka haka ne ko ana tafiya ana tafiya kila baka waye ba baka sa abin da kake yi ba Allah baka san duniya ta gaba ba a'a a dai tuka tafiya ba komai za a je lokacin da za a gane waye wanda bai waye ba za a gane waye gari ya waye mashi za a gane waye bai san inda ya sa gaba ba shine fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikum almuftun da sannu za ka gani wataƙila a lahira a gaban Allah ga ka ga su za a ga waye mahaukaci ka rike addini ko a ce maka mahaukaci kullum kana tafiya makaranta kullum kana zuwa masallaci kana aikace aikacen masallaci kuma ce maka mahaukaci Allah ya sauki to kuma mutane da za su ce masu cewa mahaukaci in ka rike addini sai ce maka baka da hankali ko a ce maka yanzu duniya ta riga ta ci gaba ai an riga an wuce wani yayin addini ma ke wani magana yayin addini kuma kana ta wani wahala kawai kana ta yawo da qur'ani kana ta yawo da hadisi kana ta neman nasi kaza da kaza an riga an wuce nan an riga an yi kere kere ga internet ga yanan gizo ga yanan kaza ga yayi ga tarkace Allah ya sauke yi kuma tun sai inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil mutadin lalle mahaliccinka shi ya san wanda ya lala ya bace kan tafarki madaidaiciya kuma shi ya san wanda ke kan hanya madaidaiciya kaga in ka kalli waɗannan ayoyi duka suna da alaƙa da juna Allah ya yi rantsuwa ne saboda abin da zai faɗa gaba yana da muhimmanci manzansa ne ba ke cewa mahaukaci yanda aka ce manzan farko mahaukaci aka ce aka ce manzan karke mahaukaci to kai ma yanzu zaka rike addini ka ce hidima addini ka saurari wannan sunan za a cewa mahaukaci tunda annabi nuhu sun ce mishi wa qalu majnunun wa tujir suka ce mahaukaci ne tafka mutane wuri ba yi da hankali ana magana yana kawo wani magana da daban waɗannan kuma suka ce innal ladhi nuzila in na innaka lamajnun haka ne ko lalle wannan wanda aka sauka maka da zikir aka sauka maka da alqur'ani baka da hankali mahaukaci Allah ya kare mu to don Allah yana so ya tattauna matsalan wannan hauka shi sa ya buɗe da rantsuwa sannan kuma ya kore wa manzansa haukan sannan kuma ya aka ce a ci gaba da tafiya haka nan

عليه su ma waɗannan ayoyi a dunkule suke haka suke a haɗe wanda in ka haɗa su a dunkulensu sakon ya fi fita Allah ce Falatu ɗaya da mukazzibin kada ka bi al'amarin makaryata kada ka bi al'amarin makaryata asali ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne akan wata qadiyya da ta taso tsakanin shi da mutanen Makka amma wannan ba su kaɗai shafa ba har da mu domin ka karanta sakon zaka gane wannan plan ɗin duk inda aka shirya shi a duniya to kada ka shige shi fala tu dayil mukazzibin kada ka bi al'amarin makaryata waddu law tudhinu fayudhinun sun so da zaka dan sassauta addinin ka sai sassauta nasu mutanen makka sun sami manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam suka ce to yanzu fada dai ta kare tunda dai ka dage sai kai addinin nan naka mun dage mu ma sai mun yi namu to kawai a shirya wannan shekaran sai mu sallah shekara mai zuwa kuma da mu da kai sai mu haɗu mu bauta mu gunki kaga wato an samu sasantawa ke a zazzauna a girmama mu girmama naka Allah kai ma ka girmama namu wato lautu hinu yi hinu inda zaka dan saukaka su ma sai sauƙaƙa, sai a samu wani meeting point to shikenan sai a haɗu shi game da al'amarin addini ba ka yi ba al'amarin duniya ne ake wannan Allah subhanahu wa Ta'ala ya yarda da wani musulmi da wanda ba musulmi ba su haɗin gwiwa su ne su kasuwanci su nemi abin da ya sauwaka na harkar yau da kullum amma addini duk fuskan da za a kirkiro sunansa cewa ku zo mu haɗu akan addini a gyara wani abu kai kai naka ne in nawa har wani suna ma da ake sa wai addinan sama a zo a haɗu akan addinan sama duk addinan nan da yin hankala daga sama suke kuma in ma kamar Najeriya ne akwai abin da za a kalla manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kafin wani musulmi ko wani mutum ya ba musulunci mafaka kiristoci suka fara bashi mafaka saboda ai hijira habashi aka je da aka ja bashi wurin wa aka je wajen najashi najashi wane ne kirista ne saboda haka in aka kalli wannan hijiran farko ma wajen kiristoci aka ji to ya kamata ya zama kiristoci suna ba musulmi masauki musulmi suna ba kiristoci masauki shikenan a haɗu ƙasa ɗaya al'umma ɗaya asibiti ɗaya wajen aiki ɗaya kasuwa ɗaya a mutu tare a shiga wuta tare shikenan kaga magana ta ƙare shine wato wannan Kisan asali ya shafi mutanen makka ne amma kuma ga kowane zamani kowane zamani waɗannan abin nan wannan wannan aya tana aiki shi sa aka shimfiɗa matan farko aka ce kada ka ba al'amarin makaryata kafin ma faɗa aikin karyar. wato kenan irin wannan shirin karya ne in an kama shi ma hanya ce ba za ta kulle ba wala tuɗe kulla hallafin mahin kada ka bi al'amarin duk wani mai yawan rantsuwa abin zargi halaf fin mahin abin waton mai yawan rantsuwa abin zargi hamazin mai yawo da aibobin mutane masha'in binamim mai yada annamimanci hamazin masha'in binamim hamaz wato mai yawo da giba abin da ake ce giba <clears throat> laifukan mutane wato ya je nan ya faɗi laifin mutum ya je nan ya faɗi laifin mutum masha'in binamim sannan mai haɗa faɗa shi dai bai so ya ga mutane suna zaune lafiya kaman ka ne za a yi maka kaza kaman ka yanzu wane ya ma kaza yanzu wane da yadda kuke za a yi ma kaza za a yi ma kaza shi kenan kai kuma sai ka tunzula sai ka ce ba ruwa na da shi sai ka ga wasu shekara ba sa magana da juna wasu ma su wuce shekara kowa yana ga kamar na ne zan fara ma wani sallama shi din me mai sallama ai bai isa ba Allah ya sauke saboda haka hammazin masha'in amin kuma wannan ana samun su a cikin maza wasu ana ana samu a cikin mata wani ya fito wannan gida daga wannan gida je can gida daga can gida je can gida shikenan shi shira daga wannan daki zuwa wannan daki daga wannan gida zuwa wannan gida daga wannan unguwa zuwa wannan unguwa Allah ya kare mu manna'il khairi mai hana alheri mai hana kyauta wato ya je wurin wannan alhaji ya je wajen wannan alhaji kuma duk wani alhajin da ya ce zai wani aikin alheri sai ce a ka fa saurara in aikin masallaci ne ce a kada ka ba su kosi Allah kare sa mana suka tara ka san ko masallaci ne ake neman gudunmuwa sai ka je wani da an cana neman gudunmuwa sai ce wai me ake da kuɗin da ake tarawa ne shi bai so ba da kosi ba ai ba me ake tara ba ka ce kai nawa ka tara shi ne magana ka ce in kullum ake ba da kuɗin ka ce kullum kana ba da naira dubu goma saboda haka a cikin shekara kaza ka so da ka sa kaza me aka yi da kuɗin ka shine magana amma ba me aka yi da kuɗin mutane nawa aka tara to karkenta da kai da sauran mutanen duk jinsu kuɗai duk marubuta ne ba tara komi ne ce me aka yi da shi in yaji inda yake zuwa firanci za a aikin alheri sai ya hana mu'tadin mai ƙetare iyaka dokokin Allah subhanahu wata'ala mai tsallake su asim mai yawan zunubi otullin shi duk wannan siffa ce mai yawan girman kai ba da zalika bayan duk waɗancan laifukan da muka lissafa zanin wanda ake yawan ɗarɗar ake zargin shi an ka to me ya ja mushi waɗannan siffofi masu yawa kaga wala su bi kullu hallafin mahin ko mai yawan rantsuwa rantsuwa na ƙarya in an ce hallaf mai yawan rantsuwa mahin rantsuwa kuma ta ƙarya to shi karan kan shi rantsuwa ko ba ta karya bane yana da riba kaga siffa ta farko kenan hammaz muktab mai yawan yawo da giba masha'in binamim mi yawan mai yawan yawo da annamimanci manzo Allah ce la yadkhul jannata qattatu ko mamu wannan rizqi ce la yadkhul jannata namamu ko sai shi mai annamimanci ba zai shiga aljanna ba kaga ko zai shiga sai ya yi kurkuku Allah ya kare mu daga manci manna'i lil khairi mai hana ai aikin alheri shi bai yi ba kai kuma in za ka yi ta kawo maka wasu dalilai da wasu hujjoji da wasu alamu da wasu yanayin da ke nuna cewa wannan abun bai kamata ka yi shi ba shine manna'il lil khairi mu'tadin me ketare iyaka to ai duk abubuwan da aka faɗa baya ketare iyaka ne asim mai yawan zunubi saboda zunubin shi ba nau'i ɗaya bane kala-kala ne rutullin mai girman kai ba da zalika bayan nan zani abin zargi a cikin mutane ma irin wannan za ga Allah ya sanya mushi mutane ma sun wato wani lokacin Allah ya ga dama sai jefa ma bakin jini mutane ma ba su sanka Allah ya kare mu duk abin da ya ja wannan an kana zamalin wa banin saboda ya ga yana da kuɗi yana da 'ya'ya ga kuɗi ga 'ya'ya musamman ma a jahiliya duk da wata jahiliya ta dawo sabuwa yanzu ka ji an ce in kana da in kana da kuɗi kana da magana in baka da kuɗi ba shikenan baka da magana ko gida ne da shekarunka da komi sai ka gaba shara da kai kai ne babba ka zama karami da an zo magana da kayan magana sai ce a dai bari wannan kai wani me kace shi ko mai hali da ya ce an an kalli kaza da kaza sai ce a lura da kyau in an kalli magana shi ko ita ke kan hanya Allah ya sauke idza tutla alaihi ayat idza idza tutla alaihi ayatuna in an karanta mishi ayoyinmu qala asatirul awwalin sai ce ah, waɗannan ai tatsuniyoyin mutanen da ne to shi ma wannan sanasimu sanasimuhu alal kutub tun daga inda makaranta har zuwa nan zaka iski kenan zahirin ayoyin ana magana ne da wasu ɗabi'u wasu gungu na mutanen makka amma kuma yana aiki a kowane lokaci tunda maganan a hada addini wuri guda duk da asali Qurayshawa suka zo da wannan ai wannan hanyar tana ta caccanza kala har yanzu ana yin irin ta sai Allah ya ce sanasimuhu alal khutum zami mushi alama a karan hancin sa katada yace ba wai saran shi za a yi hancin shi ya samu wata alama ba a'a kinaya ce akan fuskar sa zami mushi alama a fuskan sa yanda yake da an gan shi za a gane shi shikenan za a ce shi ne a wannan tafsirin malam ya kawo aya ya ce <clears throat> waɗannan ayoyi suna ƙara fassara inda Allah ce ne zarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana liayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم nazar. ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سهر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر ونم ذرني ومن خلقت وحيدا ونم متن شيكتي شيني أكا قال بيان شأنا تو أما كما دون دي يدو كيلو ودن دبي ayan nan tana kansa Allah ya ce mu ke mu kenan Allah ya ga dama sai maka alama ba tsaga ka aka yi ba ba komai aka yi ba amma da an gani kawai sun mutane ji ba su san ka suna zanin kawai suna zargin ka ma ba ma ka san ka ba ma ka kaunan ka Allah ya kare mu daga wannan matsayi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya so mutum kuma kenan sai gana son sa Allah ya ce mu ke mu na'am inna kama ashabal فما بلغنا أصحاب الجنة أقسموا ليصرمنها ليصرمنها مسلمين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من صدق فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حمصكم صابرين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم وغدوا على حرب قاتل فلما رأوها قالوا إنا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أمن لولا يسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتداومون قالوا يا ويلنا إنا كنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا ربنا راجعون فذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نعم sai Allah subhanahu wataala bayan ya faɗa mana wannan mataki na wasu daga cikin masu yawan rantsuwa a kan karya masu yaɗa ɓanna sai kawo hoton wasu magabata maɓannata da kuma yadda Allah ya yi maganin inna balawnahum asalin wannan damiri na hum yana komawa ne dai har wa yau zuwa ga su waɗannan mutane dai waɗanda suka tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato suna so a koma da addini 50-50 a musulunci rabi a kahurci rabi wato su mutanen maka kenan mun jarabce su kama balauna ashabal jannati kamar yadda muka jarabci ma'abota gona lambu wato gonan da ake shuka ‘ya'yan itatuwa kila ga dabino ga ayaba ga gwaiba ga sauransu in aqsamu yayin da waɗannan ma'abota lambun suka rantse la yasri munnaha musbihin za su yi sammako su girbe ta da asubahi su yanke amfanin gonan wala yastasnun amma a su ce insha Allah ba kawai su sun riga sun shirya kun san in kuna duba tafsirai za ku ga akwai kisa da tafi shahara Da cewa waɗannan mutane ko dai 'yan sham ne ko 'yan yaman wato sana'a wato su wani bawan Allah ne a kisan Allah ya ba shi arzikin 'ya'ya maza jarumai to shi ma dama jarumi ne tun kafin ma Allah ya arzuta da 'ya'yan manomin gaske ne kai kaɗai gayya yana da katafariyar lambu ya yi shuke-shuke da bishiyoyi masu nagartan 'ya'ya to idan ya shekara ta ƙare 'ya'yan suka nuna ya yanki sai ya ƙoƙari ya zaɓi cikin 'ya'yan wanda za zai iya komawa iri matakin farko da ke fara yi saboda gonan shi ne a ran shi in ya zaɓa sai ya kalli iyalan nashi ya me zai ishe su na abinci da sauran harkokin yau da kullum sai ya ɗiba in ya ɗiba wannan sai ya aji sauran sai ya sadaka da shi sai waɗannan yaran suka zai su suna wahalar banza kenan suna zai su noma wani kawai zo kofar gida ɗiba abinci a bashi ka san wani lokaci sai ga mutum shi ke da hali dukiyar shi ne ke badawa amma na kusa da shi na jin haushi to su waɗannan balantana suna ganin suke zuwa gonan suke aiki saboda haka ran nan da ya bar duniya sai suka rantse suka ce to za su je daga yau haka kawai mutane su zauna ba aikin sai kila ma an za mu je gonar su ce ko ce mana sannu ba kwai to daga yau sisi ba za a ƙara ba kowa ba shine Allah ya kawo wannan misali wannan kisa aka ta zo a cikin tafsirai cikin Isra'iliya an gane ko wato inna balawnahum haqiqa mun mun jarabci mutanen wannan gari kama balawna ashabul janna kamar yadda muka jarabci ma'abota fadama in aksamu la yasrimun naha musbihin lokacin da suka rantse suka ce za su yanke wannan gona kaf da subahi wala yastasnun ba su ce insha Allah a wannan kaga ba karamin hadari bane duk abin da zaka yi ko zaka bari in zaka ce ba zaka yi ba ka ce insha Allah in zaka yi ka ce insha Allah wannan shine mafita fa tafa alaiha ta'ifun min rabbika mai kewayo sai kewaye wannan gonan daga mahaliccinka wahum imun suna bacci Allah ya sanya sama taimu gonar ruwan bama bamai shikenan gona ta babbaki gaba ɗayanta amfanin gona ya lalace shine fafafa alaiha fa'ifu min rabbika wahum imun mai kewayo ta kewaye wannan gona daga mahaliccinka suna bacci gonan ta babbaki. ba ta kasarim sai gonan ta waye gari ita gonan kasarim kamar da bladan Abbas ya ce kamar wato kaman wani yanki na dare sai gonan ta yi bakin kirin gona ta yi bakin kirin an gama da matsalan gona su kuma sun gama da matsalan mitin ɗinsu tun daga farkon dare kafin su kwanta cewa ranar amfanin gona ya yi mutane ma ba ma sa jiran a gayyace su musan ranar rabo ne kawai za su je gona ne kowa da fatan buhun shi a cika mai ya taya harkar sa saboda haka nan to gobe ne ranar rabu za su je su sake bayan sun wahalar noma za su yi wahalar girbi su yanke amfanin gonar mutane kai a sa musu a banza a buhu su wuce saboda haka to ba su yadda ba suka kwanta shi kuma Allah bai yadda da abin da suka cimmawa ba shikenan su ba su yadda ba Allah bai yadda shi ma da wannan matsayin ba gona ta babbaki fatana don musu bihin da ya yi aka rika tashin juna wannan ya je ya tashi wannan wannan ya je ya tashi wannan wannan ya je ya tashi wannan ana so a sake haduwa anigdu ala harfikum in kuntum sarimin kowa ya je ya tashi dan uwan shi a tashi a tashi a tafi wannan gona inda har yanzu ana da niyyar sai an yanke wannan gona to kuma kamar yadda na gaya muku shi karan kansu mahaifin nasu kai kare gayya ne su kuma aka suka biyo shi Ƴaƴa jarumai ba wani lokaci akan samu irin wannan sai ga namiji jarumi ƴaƴan nashi ma ta jarimai saboda haka abin nan ina nike abin nan in kuntum sarimin matukar kuna kan niyan ku na cewa sai kun yi wannan aiki talaqu wa hum yatakhafatun sai suka kama hanyar gona za su tafi wannan gona su aikin da suke so su yi amma wa hum yatakhafatun kai ka ce ba su gama mitin din jiya ba suka ci gaba da tattaunawa a goye in mun je kai ka je wuri kaza ne kai ka koma ta bangare kaza ne kai kai da mun gama kaza kada ka manta ba kaza ne za ka yi ana ƙara jaddada ma kowa abin da aka cimmawa da daddare kafin a kwanta shine kwantala kowa mai ta Allah ya dakhulan hal yau alaikum miskin kada fa ku kuskura yau wani miskini wani talaka ya zo ya shigo wannan wuri da kuke wannan gonan taku saboda ka miskinai yau in sun zo da fatan buhunsu su koma da algararan su ba komi ciki an gane ko wagadau suka yi sammako ala hardin akan karfin hali in an ce har shine confidence wato suka yi sammako suna cikin wato karfin hali Fadirin suna gaggamawa da wannan gonan ba wani abu bane ka san wani lokaci <clears throat> wato in mutum ya yi da kanshi in ya tashi yin abu sai ganin kai in ma ba kowa shi kadai zai iya shine wagadau suka yi sammako ala a kan ninya fadirin suna ga cewa za su iya gamawa da wannan gona za su iya gama wannan aikin kuma banda gama aikin kadai za su iya hana wato su waɗannan mutane abinda za su hana su Falon mara auha lokacin da suka ga wannan gona qalu inna ladallun sai suka ce ab ashe ba nan bane Allah ya kare mu kamar wasu shekarun baya da kaje wani aka yi wani rahoto a gidan rediyo kaddara Allah ya sauke wani bawan Allah an loda mishi shanu ba su faɗi garin ba don kada ya saurin gane kowa ne ya tafi Legas ya je sai da shanu aka kulle mai kuɗin shi ashe wanda suka taimake shi wajen sai da shanun duk gungun ɓarayi ne a Legas saboda haka nan da suka taimake suka sai da shanun suka ga ya gaji suka kulle mai kuɗi suka ce kai hankali da barayi ba nan kwace su ne so da haka suka kawo mai tuwo suka kawo mai lemun kwalba sai suka sa mai kwaya a ciki da ya ci tuwo ya koshi ka san mutum ya gaji in ya koshi sai yaya sai bacci da ya ci tuwo ya koshi ya sha wannan a ashe dankali take da kwaya sai bacci da suka tashi sai suka naɗa kuɗin ba kuɗin kawai suka sai suka samu reza sai suka mai salliya yana farkawa ce na kuɗi na ina lillahi na kuɗi na sai shafa kanshi ce ba ni bane to kaga to an shiga dare ne an shiga dare ce ce ba ni bane to wane ne kaga abu ya riga ya lalace ya shafa kai matsala da ya farta ba ni ba zai dinga cewa ba ni bane ne network bai kwance ba network shi ne zai tafi ya ba ni ba sai koma sai kuma yana ashe ba ni bane kaga hauka ya tabbata kudin shanu mota guda shanun mutane ne ba kasa irin wannan aka nada ka ne shugaba wannan mai kawo sa biyu wannan ya kawo sa daya wannan ya kawo kaza ne kawo gara eh, to yana neman kudi sai shafa kan sai ji ba gashi ta shi ba ni bane ashe ba ni bane shikenan sai abu ya lalace aka yi ta sanarwa lokacin ana neman wasu shekarun baya ne aka yi wanda aka yi ta sanarwa a rediyo Allah ya kare mu saboda haka da suka gona sai suka ce an ashe ba nan ba ne. shi abu ya lalace bal na hannu maharumun suka tabbatar da nan ne saboda ga wagadau ala harbin ƙadiri wato matasa ne suna da ƙarfi a jikinsu wannan gona tun mahaifinsu na nan suke zuwa sun san gonan kuma fito wanda suka yi sun fito ne with full confidence cewa wannan gona za su gama da ita kai ba fa sai an yi taron dangi ba mutum ɗaya ma zai iya gama da wannan gona duk ashirin su kenan an gane ko saboda haka nan ina nake ina lillahi ina da ciki falan mara ha haƙalu ina da dalun da suka gonan sai suka ce ai mun ɓace sai bal na hannu maharumun sai suka dawo cikin hayacinsu dama nan ne gaban nake zuwa rashi da wancan aya bal na hannu maharumuna suka ce ka an haramta mana gonan nan ne kawai musiba ce ta sauka a gonan nan amma wannan gonan ita ce saboda irin fito wanda suka yi cikin natsuwa suka fito na cewa za su iya an gane ko bal na hannu mahrumun ba la awsatuhum mai hankalin su ka san wani lokaci da yanda abu ya taso sai kaga wani Allah ya daidaita al'amarin shi sai dai ko shawara ne ba da akiri kuma daga baya sai an gane an gane ko saboda haka awsatuhum mai hankalin cikin su eh, abin nan qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun yace yace ashe ban gaya muku ba da dai kun yi tasbihi shi ma tafsirai za ka ga suna cewa istisna'i abin nan nan mu idan ka rantse akan ce ne in Allah ya so to su ba wancan lokaci istisna'i a wurin su shine subhanallah to suka ce a'a istisna'in da ake muke yi shine kowanne al'umma ma suke yi duk kowanne dai masu wannan littafin za su ga yadda malam ya kawo kalmomin guda biyu cin cewa masha Allah ne ko ko subhanallah an gane ko qalu subhana rabbina na kunna zalimin sai suka ce tsarki ya tabbata ga mahaliccinmu lallai mun kasance a azzalimai shikenan sun tabbatar wa kansu da zalunci fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun sai juna wannan ya kalli wannan ana zargin juna ana kai ka ja kai ka fara kawo wannan tunani wani to da na kawo kai ma ne da na ce ayi kaza ba ka da hankali ne ba sai kai kaza ba kai kuma ai kai ka karfafa wannan ya ce a wannan a ce mishi ai kai ka ba da plan yadda za a yi wannan ya ce to ai Allah ma ya ce mu da muka yi bacci duk mu barka ba kai ka tashe mu kai ka tashe mu ai kowa aka tsoro wani bangare da ya contribution na laifi ana ta gaddama suka gane dai gaddama ba mafita a ciki qalu ya wailana inna kunna taqin suka ce ya bonin mu saboda ai an riga an yi asara ya bonin mu inna kunna taqin hakika mun kasance masu ƙetare iyaka asa rabbuna an yubdilana khairan minha amma fatan mu ga mahalicin mu Allah ya sanya mahalicin mu ya canza mana wadda tafi wannan gona inna kunna eh, inna ila rabbina ragibun hakika muna kwadayin wannan matsayi na biyu na cewa wannan gona ta yi rai kuma gona an riga an mata ruwan babamai ne ba kaga karshen ta Allah ya jarabce su na wasu shekaru shi yasa fasa ta Allah ke da haɗari? wato in a hanyar sana'anka ko aiki kake yi na gwamnati ko na kamfani ko na mai a cikin aikin ka fusa ta Allah Allah ya maka wata ukuba in ka dawo cikin hayyacinka ka tuba ƙarshenta ƙarshenta abin da yafi fi komi sauki Allah ya ɗanɗana maka azaba na wani lokaci ko gonan kafin ta dawo cikin hayyacinta masu jiji ƙila a ce sai sun wannan shukan da aka yi har ta nuna to mahaifinsu ya wannan wahalan tun yana mataki. to yanzu aikin da za su yi su sare bishiyan gabaki ɗaya su fita da ita gonan su kafce gonan su sake haka sabon rijiya su samo sabon iri su sabon da shi yaushe za ta fara yi da ko sun iske shi duk mahaifinsa ya gama wannan wahala duk wannan matakin an riga an ga 'ya'ya ne turmis a ciki yake ba da sadaka kuma ko da sun taimake shi ta sayan gonar lokacin da ya saya ma kwaye su ba a yi ba gyaran gonar da farko kila kwaye su ba a yi ba irin ma lokacin da aka siyo karkenta ko haihuwar su ba ko kuma ko an haife su ba su yi karfin da za su zo gonan ba amma duk an gama wahala abu ya nuna sai a ƙarshe suka nemi su sashi shiriri ta Allah ya sauke suka ce muna fatan mahalicinmu ya karbi uzurinmu ya canza mana Allah ya ce zalika al'azab haka mu Allah ya ce haka Allah yake yin abun shi in ya ga dama in aka fusata shi wala azabul akhirat akbar amma azabul lahira ma fi wannan gumma wannan dan wannan a duniya take a duniya aka yi ta a duniya za ta kare laukanu ya alamun inda sun kasance sun sani kaga yanzu gona ta lalace gaba daya da ba jari yanzu tunda ba gonan gona ruwan bama bama bama ya kai mata ba jari gona ta rushe babu riba riba ya rushe babu ladan sadaka ladan sadaka ya rushe kaga shikenan hausa suka ce bawan bawan ina jin bawan ba kani ne ba yayan ba kowa ma shikenan ba wannan ba wannan ta ko ina komai ya riga ya lalace yanzu aiki ya dawo sabo Allah zai hore su yan uwa wato duk a hanyar rayuwar da kake in ka fusa ta Allah an Allah ya maka hukuma na wani lokaci ko gobe sai ka dan na wannan lokacin zai fa kadi bodan nan shekarun ka gama Allah ya yafe maka kenan ma in Allah bai yafe maka ba kuma ai kes din za a ci gaba a lahira Allah ya kare mu na'am إن للمتقين عند ربهم جنات أفنجعل المسلمين ما لهم كيف تحكمون أم لهم كتاب فيه يرشدون إنا كما أم لكم

masu taka tsantsan a rayuwa a wurin mahalicinsu suna da jannatin na'im aljanna masu yawa kuma sannan aljanna na ni'ima kaga yanzu muna cikin ramadana la'allakum tattaqun in Allah ya sa muka samu takawa to ga sakamakon masu takawa in Allah ya tabbatar mana da takawa wato azumi yana taimakawa ya sabisin din mutum mutum ya zama yana taka tsantsan a rayuwarsa to in wannan takatsantsan sun ya tabbata to ga sakamakon masu takatsantsan ina lilmutaki gina da rabin jannatin na'im sai Allah ya ce afana ja'alul musulmi na kalmujirmi yanzu da Allah za mu sanya masu biyayya gare mu da wanda suke kan gare mana mu sanya su zama ɗaya waɗannan sun kan gare mana waɗannan sun muna mana biyayya ma sanya su zama ɗaya malakum ku mun. Allah subhanahu ta'ala ce me ya same ku wani irin hukunci ne kuke yi haka wato su kan gararrun mutanen can na baya wanda Allah ya ba su dukiya ya ba su komi ga yaya sukan yi izgili ga muminai su ce to ai yanzu ma wannan daɗin da muke ji muke ci muke sha da wannan kuɗin da muke da shi so mun taɓi ne ma sai an je lahira za ka ga an ƙara karo mana aksarin mutane sukan samu wannan rauni wani lokaci mutum ya rinka ganin a zuciyarsa akwai wani abu da cewa wannan abun kokarin shi ne ya bashi Allah ya kare mu saboda haka suna ganin cewa ga kan gare mu Allah da suke yi ga kudin da suke kara samu kamfanonin su sai ƙara haɓaka yake yi to so mun tab ne ma sai an je lahira Allah ce a'a yanzu shikenan wanda suke mana biyayya da kangararru sai su zama ɗaya amna ja'alul muttaqina kal fujjar ko a wata sura yanzu wanda suke tsantsan da fajirai sai musa su zama ɗaya Allah ya ce wani hukunci wai yaya wannan wani irin hukunci ne kuke yi am lakum kitabun fihi tadrusun koko akwai wani littafi ne wanda a cikin shi kuke karatu kuke ganin haka ko akwai wani ilimi ne wani karatu ne wanda wannan karatun ya tabbatar da haka wannan yana ƙara nunawa cewa rayuwa kan ilimi shine mafita inna lakum fihi kuka kasance ku game da wannan matsala na cewa a lahira tabi ne a lahira ma za a ba ku kaman wannan ko wanda ya fi shi lama ta khayyarun lokacin da kuke bayanin zaɓin matsayinku wato irin matsayinku a lahira shine kaza kun riga ma kun zaɓa ma kanku matsayi to akwai wani littafi ne wanda ke fassara haka nan mu yanzu ai muna da littafin da ke gaban mu mun san wanda ya biyayya ga inda za shi wanda bai biyayya ba ga inda za shi in an ce kaza da kaza ɗabi'a kaza da ɗabi'a kaza da ɗabi'a kaza wuta ne in aka tambaye ka ina ka gani sai ka ce ga littafi in ka ce ɗabi'a kaza da ɗabi'a kaza da ɗabi'a kaza da ɗabi'a kaza a lahira rahama ne aka tambaye ka yaya sai ka ce ga littafi to ku da kuka ce a lahira ma haka za a yi to ina littafin da kuka dogara da shi cewa mai ɗabi'a iri kaza da aiki iri kaza da kaza da kaza a ranar tashin alkiyama wato wato ni'ima zai samu shine inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun alaina ko ko a'a mu mun dauki alkawari ne da ku ko kuna da wani yarjejeniya ne da wani alkawari tsakanin ku da Allah Allah da ya yi ku yi duniya ya lahira kuna da wani yarjejeniya ran tashi alkiyama za ku je da fayil ɗinku? ku ku nuna ma Allah subhanahu wataala ga fact ga hujja ga dalili wanda yake tabbatar da cewa a yanzu din nan ma mu fa ga gidajenmu ila ma hada namban gidajen da da namban mabudin gidajen in am lakum aymanun alaina balighatun ila yawmil qiyama inna lakum lama taqumun lokacin da kuke wancan hukunci kuke cewa kaman duniya kaman lahira in a duniya kai matsiyaci ne to a lahira ma matsiyaci ne in a duniya kai mawadaci ne to a lahira ma mawadaci ne to wannan hukunci wannan ilimi ai naka same shi wani irin hukunci ne wannan da mai biyayya da mara biyayya a ce sun zama ɗaya ko arziki Allah ya maka na yaya da mai maka biya da mara maka biya ai ba daidai kake ganin su a ranka ba an gane ko ba daɗin su ɗaya kake ji ba to ballantana wato Allah subhanahu wata'ala da ya ce hanya kaza ga sakamakonta hanya kaza ga sakamakonta kuma kuka karmutsa kuka ce a to an haɗa ɗaya ne ainihin hanyar ba wannan bane ga wata hanya ta daban wanda ba Allah ne ya nuna wannan hanyar ba salhum ayyuhum bidhalika za'im Allah subhanahu ta'ala ya ce ma manzansa tambaye su kai wane ne zai tsaya musu waye zai musu lamuni za'im domin wane ne zai musu lamuni waye zai ji ya tsaya ya kare su a gaban Allah ya nuna cewa ai wannan click din wannan group din sun riga sun ji daɗi a duniya kuma za su ji daɗi a lahira sannan ga dalilan shi ya zo da su na cewa za su ji daɗi a duniya za su ji daɗi a lahira to shi wannan za'im din wannan wanda zai musu lamanin wanda za su tsaya a gaban shi koko eh, eh, zai tsaya a gaban su kuma a gaban Allah subhanahu wataala ya kare su to a faɗi sunan shi Allah na so ya san waye wannan an gane ko am shuraka koko a'a suna da wani tarayya ne suna da wani karfi falyatu bi shurakaihim in kanu sadiqin to ran daga alkiyama za a ce to ku zo da waɗannan wanda kuke tarayyan wannan kamfanonin ko wannan karfin kaga a sura na makaranta baya Allah ya tambaya ko akwai wata rinduna ce mai karfi ta kariya wanda za ta kare su kuma bayan Allah subhanahu wataala haka ne ko to ko akwai wata rinduna ce shuraka wasu kamfanoni ne kila kamfanonin nukiliya ne kila kamfanonin bamabamai ne kila kamfanonin jiragen saman yaki ne kila kamfanonin kaza ne kila to ko ko a'a shuraka abokanin tarayya da wanda suka sa kini ga Allah subhanahu wataala wanda za su tsaya musu to Allah zai buƙaci ranar tashi alkiyama to su zo da waɗannan wanda za su tsaya musu kila zamin din za'in din wanda zai tsaya musu ba ɗaya ba ne kila suna da yawa to in ma da yawa duka su zo su tsaya musu kaga wannan darussan da aka samu aka lura da su a nan wurin wato har yau da yana komawa ga asalin suran ne cewa masu tsoron Allah su kaɗai ke da mafita su ko ɗannan kangararru ba fa za su samu mafita ba ko maganan mutum ya zama ya zama jemage shi ba musulunci ke ba kuma kiristanci ke ko ko kuma ba wannan nau'in kafirci yake yi ba wannan abun ba abu ne mai yiwuwa ba ko ba zai yi a irin wannan haɗakan a gaban Allah subhanahu wataala kuma a je da wannan haɗakan a je wurin Allah sannan do a samu fita ba in ko aka yi wannan haɗakan to sai an yi ma Allah bayanin wani irin ilimi ne a ina aka samu wannan karatun waye ba da wannan tsarin saboda haka wannan aya kuma tana magana ne akan bangaren addini bangaren rayuwa ana iya haduwa da musulmi da wanda ba musulmi ba a shawara a sai tarakta a sai iri a sai kaza a sai kaza akwai ayoyin da suke bayani akan kasuwanci cewa a fansama ba haramta a siya a hannun kafiri ba ana sayar mishi ba ana a tarayya da shi a kamfani ba ba ana a tarayya da shi a harkokin duniya ba amma a addini a'a ba a zuwa ce gashi ana taron addinai a haɗu taron addini ake a'a a dai taro akan yadda za a gyara burodi da yadda za a rika sai da taliya ya sako duk wannan an yadda amin taro akan addini Don waɗannan a kalli wannan a kalli wannan a sassauta mu duniya ku rage kaza ku rage kaza mu da an yi wannan taron ma za ga mu za a fara misali in Najeriya ce dama kasan ma an kafa ta akan tsarin su ne su kiristoci ai sun riga sun gama morewa mu ne aka bi ana kwankwasa dan abin da ma na farkon mu suka sa na bayan yanzu mu a hannun mu duk an kwaci duk an kwaci a jikin kuɗi kawai sunan kuɗi aka rubuta da arabi an cire sojoji an tambarin da ke kansu nasarar minan layin ju an tsinki da abu kaza da inda kaje aka sawa ta alama sai ga an cire shi kaza an cire shi wanda alama ne kawai bai wuce zane ko alkur'ani ne ya zama rubutu ne bai zama dan adam yana tafiya da kafan shi ba ana cin nasara ai ba a cin nasara to zanen ma ba abin mu da shi ba an bi mu da rotsi kuma haka aka ce mun yi cutawai, mu ke da kwara mun yi kwara Allah ya kawai saboda haka sai Allah ya ce yau ma خاشعة وقد كانوا يدعون na'am yau mai kushafu an saƙin ranan da za a yaya macen gyama ƙauri ya bushe wa yi da'auna ila sujudi a nemi mutane su yi sujada su gaida Allah subhanahu wata'ala domin su samu hasken da za su wuce da shi aljanna fala yastati'un to su irin waɗannan kangararrun ba za su iya wannan ba wato kenan Allah subhanahu wataala yana so ya tabbatar da cewa wancan hukuncin da suka yi su suka tsara ma kansu suka yanke ma kansu cewa ran tashi alƙiyama yanda suka samu duniya haka za su samu ma lahira kamar salil duniya kamar salil akhirah misalin duniya shine misalin lahira Allah ya maka arziki kana da gida kana da ɗakuna kana da ababen hawa kana da account a banki kamar guda talatin kudade kowane kan na kasashen duniya kana da shi kana da dala kana da riyal kana da dochi mark ne kana da wata tsiya tana da gidajen gona barkatai <coughs> gidajen ka na kwanciya sun kai kala talatin wani mai ruwa wani mai wuta wani mai kaza wani ka duk dai gaya duk kai kadai ne matashi a kowane gado ya kai talatin kowane hannu matashi ne na hannun matashi kanka matashi kaban ka tan matashi ungurin ka matashi ga wasu 'yasara matasai duk kai kadai Allah ya taimaka bacci <coughs> Allah ya taimaka ka ce ya to ai lahira ma yanzu ne za <coughs> sai an je lahira ma za ka samu wanda ya gwanna Allah ya ce ba haka ne ba ranar tashin alkiyama za a tsuntsunce wato za a raba menene aya da menene abawa mai ake cewa mai da abawa za a warware gare da abawa za a warware gare da abawa in an jira ranar alkiyama za a ce a fada da a gaida Allah subhanahu ta'ala <clears throat> saboda haka nan su makyankyaman su zai rike kyam ba za su iya ba khashatan absaruhum <clears throat> idan makyankyaman su ya kame suka kasa za ga sun sadda kansu fashiya. sun sadda kansu wannan ba khushu'i na tsoron Allah ba na saukar da ido kasa tarhaquhum zilla kaskanci ya fada musu ai za a yi abin kunya a ce an gama hisabi a ce duka a fada kai da Allah subhanahu wataala ma sallah su sai ga sun yi mutum kaddara sai a ganshi a tsaye sai kikam ai an gama jin kunya ai an ji kunya kowa ga shi ya ci da goshi ya tafi ya taba ya taba kasa shi ko mutum gashi a tsaye abin nan ga yau kenan gashi na a tsaye san gangan abu ya lalace farhaqu zilla wa qad kanu yad'una ila sujudi wa hum salimun ai da can an kasance ana kiran su zuwa ga sujada suna kan garewa ba sa ba sa yi sai su kiyin su kiyin sujada to yanzu ne da aka ce sujudan za su ce za su yi bayan manzo Allah ya bi su gida gida ya bi su kabilu kabilu ya bi wannan ya bi wannan ya bi wannan sun ki sai yanzu Allah ya ce mu ke mu fadarni وأولي لهم من تكليف saboda haka sai Allah ya wato yanke hukuncin wannan tattaunawa da ake yi mu da makiya Allah da mabiya Allah subhanahu wataala da tsarin da suke da shi na cewa a haɗu akan addini guda a sauƙaƙa a sauƙaƙa in an haɗu kuma misalin duniya misalin lahira za su samu abin da suka samu a duniya za su samu a lahira Allah ya ce fazarni wa mai yukazibu bi hadal hadith kyale ni da wanda ke ta wannan alqur'ani kai dai ka isar da sako kawai sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun za mu yi musu talala ta yadda ba wato ta hanyoyin da ba su sani ba zai musu talala ta hanyoyin da ba su sani ba wa amli lahum Allah ya ce ina daga musu kafa ne inna kaidi matin damka na yana da karfi kaidi wato in Allah ya tashi damkan mutum zai karya shi inda ba zai tsoro ba am tasaluhum Thank you. أم عندهم الغيب فهم يكفرون ربك ولا ولا تكن يصاحب هذا هو لولا أن تدارك نعمته

فيدركونك بأبصارهم لما لما لم